Shirin yau da gobe kuke sauraro, Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. a birnin yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. a duk ranar alhamis shirin yau da gobe yana yada zango a kasar kamaru tare da wakiliyarmu a can maimunatu sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Ma sauraron mu kama da warhaka fatan kowannen na cikin ƙoshin lafiya. muna jaddada jinjina gare ku da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri mai albarka shirin yau da gobe wanda muke kawo muku ƙayatattun maudu'ai wanda ke wayar mana da kai baki ɗaya musamman na wannan mako za mu yi bayani ne akan yanayin siyasar ƙasar kamaru wanda shekaru 42 kenan shugaba fulbiya yake mulkan ƙasar kamaru a shi kanshi ya kasance shugaba mai kusa da shekaru 92. Ku biyo mu sau da kafa dai ku ji yadda tattaunawar za ta kasance da manyan baƙinmu. dr ahmad yaya amayo wanda shi ma dan siyasa ne kuma dan kasuwa ne kuma likita ne amma dai a yau mun kira shi ne a matsayin dan siyasa haka zalika ali danash babbar dan siyasa yana jam'iyyar sdf wato jam'iyya adawa na nan kasar kamaru to dr ahmad amayo barka da yau ka kaji dai shimfiɗar da na yi mecece ra'ayirka game da ah, sake tsayawa takara na shugaban kasar kamaru fulbiya a wannan lokaci da mutane ke gani kamar cewa ya gaji ba zai iya ci gaba da mulkar kasar ba to haka ne eh, a gaskiya a nan kasar kamaru kamar da kika ce eh, shugaban kasa wato Fulbiya eh, ya kasance wato shi shine shugaban kasa a nan kasar wato saboda shekaru arba'in za ce arba'in da uku yake mulkan wannan ƙasa to kuma shine wato za a ce na biyu tunda da aka samu mulkin mallaka aka fitar da mulkin mallaka na turawa wato shine wato shugaban ƙasa na biyu wato kenan za a ce a cikin tarihin kamaru wato duk mutum da aka haife shi wato ga shekaru 40 zuwa yanzu bai taba sani wato wani shugaban kasa ba za a ce ma shekara shekaru 50 saboda waransu da yaranta ba su gane komai ba to sai dai eh, a nan kasar kamaru goma za mu kuma baya a cikin tsarin kasar kamaru dama mun san cewa shugaban kasa eh, na iya takara sau biyu hakan ne wato a cikin kundin tsarin mulkin na wannan kasar sai dai fulbiya ya yi wato wannan ya kasance ya yi ya kuma ya yi so biyu to gaba ya zo ya yi tazarce ganin sai je kuma aka bibiya aka sake wannan wato wannan kundin eh, kundin eh, abin nan eh, constitution na wannan kamarun kundin tsarin mulki na kamarun aka bibiya aka zo aka sake cewa yanzu shugaba zai iya wato tsayuwar takara yin da yake so an tashi ga shekara biyar da ake yi so biyu an koma kan shekara bakwai a kuma shekara bakwai in za a yi wato yadda ake yadda shugaba yake so zai tsaye sai in dai shine yace bai zai tsaya ba to kin ga tun iga nan wato wannan gudun tsarin mulki ya ba shi dama zai iya tsayuwa shi amma shi dai za mu dawo baya mu duba yanayin wato yanayin shi da kanshi da karfin shi da hankali shi da rayuwar shi zai iya kuma mulkan wannan kasar kamaru wato sama da mutane wato miliyon talatin zai iya mulkan su bayan wannan za mu ce tarbiyya a gaskiya bai taba san wato zafi ma wato na neman sarauta saboda wannan sarauta ma bashi aka yi wancan tsohon shugaban ƙasa Ahmadu Ayijo lokaci ne shi wato da ya murabus ya bashi ne yace ya bashi ba wai an ya tsaya takara ba ne ba wai a cikin ko tsari shi zai dauka a'a ya cire ne ya bashi ya zama da shi shugaban ƙasa to kin ga haka wato bai san ma wato zafi neman yadda ake a zama shugaban ƙasa ba to ke ga wannan duka abubuwa ne da za a gani a san cewa bato ba inda za a yi kuma ka yi zo an baka abu ne ka yi ta yi shekara shekara eh, goma shekara ishirin talatin har sama da arba'in haba haba haba abin a gaskiya yau ko da a ce shi yana so mu a gaskiya ba za mu bari ba ba za mu bar wannan ba wadancan karo an yi haƙuri an gani an ba su zaton cewa ko kila shekarun ba su tura gaba da yawa ba amma yanzu kam a gaskiya abin da ake ciki yanayin da muka tsinci kanmu a cikin rayuwa na kasar kamaru wannan koma baya to a gaskiya ba inda za a yi kuma a bar shugaban kasa paul ya ci gaba da wato da tsayuwar shi na takara saboda ya ci gaba kuma da muka wannan kasar To, uh, uh, Alhaji Ali shi kaji dai yadda ainihi e, Ahmad ya Yaya Amayo game da amsar da ya bayar game da wannan tambayar da ne na farko shin kai kana da ƙarin bayani a kai? To dai ƙarshen shekara 2024 na wato ya kai mu ƙarashe da da je kan mu sauran shekara ɗaya ko kuma mu ci sauran watanni takwas ko tara da dai wa'adi da aka ɗaukar ma shugaban kasa aka zaɓe shi na zama shugaban kasa na tsawon shekara bakwai ya ƙare yanzu dai kamaru tanadi ake yi na yin zaɓe zaɓen shekara dubu na shekara dubu biyu da ishirin da biyar shi ake tanadin yanzu haka kuma muna ganin duk abubuwan da suke fificewa a wannan lokacin ɗin farko kam shugaban kasa ya nuna cewa lallai kuwa ya san abin da yake yi kuma ya kawo muna lacca akan dukkan abubuwan da ya yi wato ba na kwana ɗaya ba ba na shekara ɗaya ba na tsawon shekaru bakwai da ya zauna a mulkin shi na wannan wa'adin da aka da aka sanya mishi in kika ga dai jawabin shi na cikin shekara sai ki san cewa lalle kuwa ya so kawo muna duk abin da ya yi a shekar bakwai da suka da suka fice abin da ya kawo kenan daga ciki ya magana abubuwan da ya kawo ya magana hanyoyi da aka gyara da aka gina waɗanda aka gina ya yi magana manya-manyan abubuwa da aka gina kamar makarantu da shauransu kuma ya yi alkawari za a ɗauki aiki kamar dubu tara wato yan aiki ta bangaren likita ta bangaren aikin asibiti yawa za a ɗauki kamar dubu tara ya yi dutsir waɗannan magunguna ya yi magana kan tattalin arzikin kasan kamaru da gunshi. yake ce tana ci gaba kwarai da gaske a kowane lokaci za mu ya tashi daga biyu ko uku digo da wani abu za mu ya wa hudu digo da wani abu a tattalin arzikinmu ya yi magana kuma kan irin al'amuran da za a iya yi nan gaba nan gaba wato kenan a shekaru bayan shekaru 2025 kenan bayan cikin shekara 2020 to bayan ya yi duk waɗannan magunguna ya kawo duk irin ayyukan da ya yi shi ya kawo muna yanzu cewa nuna muna cewa lalle kuwa abin da 'yan kamaru suke ban tambayan shi ya yi ya ce ya ji abin da suke faɗa wato yanzu ya kawo ɓangaren siyasa ya ce ya ji abin da kuke faɗa kuna kauna na kwarai da gaske kuma na ji kuma na tabbatar muku da cewa za mu ci gaba tare za mu yi aiki tare kuma na tabbatar muku da cewa lallai kuwa Kwaɗayi na da umarnina da ƙarfina na yin waɗansu abubuwa na ci gaban ƙasan kamaru yana nan bai san ja ba wato kenan kamar da mutane suke tuna cewa watakila je ce ba zai tsaya takara ba ya nuna cewa lalle kuwa yana nan da mutane kuma determination shi nake sun faɗa bai sanja ba yana na intact kamar yadda ya faɗa to kenan lalle ko za a iya tuna cewa shugaban kasa ya ce kenan je iya tsayawa kuma takara to dai wannan abin faɗan wannan abin ya kawo cece kuce kwarai da gaske daga cikin al'amura daga cikin 'yan kamaru ko da kamar 'yan adawa da suke magana ƙasa-ƙasa da wanda za su yi su tike shi kuma yadda za su yi kuma su dake shi a zaɓe abin ya kai da ce har malaman coci su ma suka taso su kuma nasu an ba magana ɗaya kasance cewa su kan suke ce shugaban ƙasa kam su a gani su kada ya tsaya takarar nan ya tsaya takarar na zai zama mu kamar wani babban masifa malaman coci mun samu mun samu samiyar da na duwala mun samu abo gaban gaundare da kuma yurgo limi yurgo na yaguwa da suka nuna cewa su ba su yadda shugaban kasa ya sake tsayawa takara ba domin mai domin sun san abin da suke ji daga mutane suna daga wani abin su da ake kira confession a kowane lokaci za a zo a yi magana ka faɗi duk abin da yake cikin zuciyarka wato kamar dai kana magana ne a gaban Allah duk suna jin wannan ƙarashe dai labarin da muka samu kuma ma ake ce muna lalle kuwa fada na bafusam shi ma ya kasance wanda ya bi wannan layi ɗin sai muka lura cewa waɗanda ma ba su yi maganan ba ba su ce kuma ba su yadda ba kin gani jiya na zamu iya ce coci gaba ɗaya sun nuna cewa ba su yadda cewa shugaban ƙasa tsaya takara ba to wannan dai shi ne ya jawo cece kuce kwarai da gaske a yanzu haka da ake ta yi a ƙasan mu na kaka. Masu sauraron mu zamu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. madalla mun dawo kuma za mu ɗora a inda muka tsaya. To wannan lamarin dai da shugaba ƙasa Fulbiya wanda za mu ce kamar ya tada ƙura a ƙasar Kamaru wanda har muka ga cewa mabiyansa wanda ainihi da yake tutiya da su kamar limaman cocin katolika wanda inda wasu ma suke maganar cewa ta wannan hanyar limaman cocin katolika wasu lokutan suna taya shi kamfe wajen wato ainihi samun mabiya da dama a yayin jefa ƙuri'a sai muka wayi gari muka ga cewa wa'annan limaman cocin katolika haka a halin yanzu su ma sun fito sun yi korafi musamman lokacin da ya yi jawabinsa na bankwana ga shekara 2024 Uh, da kuma tarbar wannan shekara na 2025 inda ya sake wato nuna bukatar e, jaddada sake tsayawa takararsa inda wa'annan limaman suka nuna munki shin kana gani cewa uh, yanzu addini ta fara shiga siyasa a uh, kasar kamaru domin akwai wasu lokutan da shi ainihin shugaba a cikin jawabinsa ya yi bayani akan cewa la politique au politicien wato siyasa ga 'yan siyasa kuma ya ce makaranta ga 'yan makaranta manoma eh, su koma gonaki da waye-waye kana ina gani wannan lamarin da ake ciki ba zai iya ta da zaune tsaye ba saboda yau idan limaman cocin katolika duk hudubansu za ka ji suna ce al'ummarsu suna fuskantar kalubale na yunwa na rashin kyakkyawan kulawa da sauransu shin wannan abin ka iya haifar da kalubale a nan kasar kamaru kamar yadda ke faɗa a dama mun gani a cikin shekaru da suka wuce manyan wato 'yan addini musamman addinin krista idan zaɓe ya kusa suna nan ɗaya ga cikin wato mutanen da suke fitowa don su jawo hankalin mabiyansu saboda su zaɓi shugaban ƙasa. Amma mun ga yau yanci duka sun fito suke nunawa abin yayi yawa kuma a gaskiya ne. Ai ko me gaskiya su duka sun ga ba ci gaba ba wanda dan kasar kamaru wanda yake ci kasar wanda tun bare ma musamman mu da muka fita muka je muka yawo muka dawo ka san akwai rashin ci gaba a cikin kamaru akwai koma baya sosai saboda haka su din sun fito yanzu sun nuna cewa a gaskiya wannan shugaban kasa ya dade a wannan sarauta kuma ba abin da yake amfana mutane saboda haka ba su yadda da wato tsayuwar shi takara kuma a gaskiya haka saboda bai da hankali cikakken wato karfin da zai amurka wannan kasar kamaru a gaskiya fi sabilillahi saboda haka wannan abin in dai shi da kanshi ya san wannan abin yadda ya kamata wato ya tsayar da abin nan ya nemi ko mutum da zai takara wato a nan tsambiyan nashi amma idan ya nace a gaskiya zai da na sani wannan a gaskiya abu ne da yake na a bayyane zai da na sani wannan kam babu yadda za a yi a kuma a ce wannan ya kuma ya sake ya yi takara kuma abin na wani lafiya ba mu san abin da Allah zai zo gaba ba amma wannan gaskiya abin yadda ya tinkarar nan ba abu ne da wato zai ma abin nan kasar kamaru da shi kashi amfani ba. To Dr. Ahmad Yaya a kasancewanka na matashi a halin yanzu wani irin gudunmawa kuka gani za ku iya badawa cikin wannan wato lamari da ke ta ci gaba a nan kasar kamaru kamar mafi akasari rashin adalci rashin kyautatawa da ake ta cece ku ce a kai dangane da ainihin siyasar shugaba Fulbiya ko kuma na ce dangane da mulkin shugaba Fulbiya. Hajjar muna a gaskiya a matsayina na wato dan adawa kuma e, wato vice president wato jam'iyyar namu action mu matasa ne kuma mun san yanzu a gaskiya ba abin da za a yi wanda ba za a yi idan ba a yi shi da matasa ba a gaskiya ba abin da za a yi saboda a nan kamaru matasa suna nan wato a bangare saba'in kan ɗari duka matasa ne to saboda haka kuma a yau kamaru ba a samu wato minista wato da yake ƙasa da shekara hamsin ba a samu wato mutum matashi mai shekara ƙasa da shekara arba'in a ciki a majalisa to gas wannan duk abubuwa abubuwan da mu yanzu mun gaji mun ga yadda ƙasashen da aka tsaya matasa sun ɗauki sarauta sun ɗauki wato mulki kuma mun ga kuma abin inda yake tafiya to mu ma gaskiya manufan mu kenan muna so muna kira wato ga wato matasan kamaru mu haɗa kawunan mu wato mu tsaya mu ma a gaskiya ya za a yi ko minista dai matasa tsoho ne to wannan abubuwa ne da za a duba a gaskiya mu yanzu mun gaji ba ma ministoci wato muke su muke nema ba da yardan Allah ta kanan gwamnan da shugaban kasa za mu tafi kuma muna sa haro kuma da yardan Allah za mu samu a halin yanzu dai a matsayin ku na 'yan adawa a nan kasar kamaru ta jam'iyyar sdf wasu matakai ne kuka ɗauka na kawo wato kyawun tafiya a nan kasar kamaru domin mun ga cewa 'yan adawa wasu sun buƙaci a haɗa kai domin wato a cimma manufa a wannan zaɓe mai karatowa duk da cewa akwai minista da ya fito ya ƙi amincewa cewa kar 'yan adawa su haɗa kansu wanda wannan a kwanakin baya ya kawo cece kuce sosai wanda har ake gani kamar wato a a kasar kamaru ana hani ne da faɗan albarkacin baki da kuma hani da ayyuka ta hanyar siyasa wanda zai ba kowa dama yin abin da ya ga dama ta hanyar siyasa ba tare da ya saba wato ainihi tafiyar siyasa ko demokradiyya a nan kasar kamaru ba. To mu a kungiyarmu na SDF muna tuna cewa har dai malaman coci ne suka ɗauki irin waɗannan maganganu suke yi eh, lallai kuwa wato ba maganan doka ake yi ba a wannan lokacin. lalle ko tsayawan takarar shugaban kasa je iya zama makamar wani babban matsala kwarai da gaske domin ba maganar doka ake ba ba maganar ma shekaru wato maganar shekarun shi ake kuma da maganar imanin da yake da shi a cikin zuciyar shi ya yi tunani inda ya kasance wallahi tallahi je iya tsayuwa takarar na ya duba ya gani ya auna abin da ya yi ma yan kamaru ya auna waɗannan ya auna kuma shekarun da yake da shi kuma ya gaya muna gaskiya inda yana fahimta abin da yake fahimta babu wannan suke ce a bar maganan dokoki a bar shi aiki da imanin shi da basirar shi eh, kuma san cewa lalle ku a shekarun shi nan da kuma dai yana da imanin yan kabaru rashin tsayawar shi takara ya fi ma 'yan kamaru amfani mu ma a sdf abin da muke tunawa kenan abin da muka tuna kenan a taron mu na na na karshe amma muna jira mu ji me ake ciki to wannan minista ai mun san matsayin shi babu komai babu duk irin abubuwan da yake faɗan nan to kin ga waɗannan abubuwan shi ya kai da har wani fadan ma yake cewa in dai da akwai ma minista wanda yake tuna cewa su gwamnati duk wanda ya daga kai za su nika shi ke ce sun ce sun ce su gwamnati su ne mulinex za su nika shi suka kare nika kowa da kowa da wa za su yi ma iko wa za su yi ma iko to kin ga irin wannan abin mun san irin wannan ministocin da suke nasu al'amari mu na mu ra'ayin shi shine cewa ba dai a tsaya a haɗu a saka shugaban ƙasa ɗaya ko kuwa saka wanda zai tsaya takarar shugaban ƙasa shi ɗaya ba mun yarda da wannan to amma muna so shugaban kasa ɗayan nan da za a saka shi wanda shi ne zai zama eh, tsayayye wanda 'yan adawa gaba ɗaya suka zaɓa su sa shi ya shina cewa in aka ba shi wannan wato muka ci zaɓe da a cikin irin wannan hali ya shina cewa shekara biyu zai yi ko shekara uku ya daidai yadda aka yarda saboda ya haɗa zaɓe a fice wato a yi gwamnatin transition da za a iya ketarewa a tafi kin ga mu ne wannan namu eh, matsayin kenan da muke ciki sai da muka lura cewa da su kuma ba su yarda da wannan al'amarin ba akwai kamar wuya da kamar wuya kama ce mutum ya ci zaɓe amma kuma ya san da goyon bayan yan adawa ya ci zaɓe kuma ya ce ba je bari ba ko shi ma shi ya yi shekara bako ko shi ya yi shekara biyar a ah, wannan al'amarin. Wanda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa madalla to kafin mu ƙarƙare shirin masu sauraro za mu leƙa bangaren kwata mu yanzu za mu je mu saurare Hajiya Habiba wacce za ta sanya mana sakwaran dankalin nasara da wake a tukunya. Hajiya Habiba gare ki. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Malama Maimunatu barkamu da waraka. Yau dai abin da za mu saka tebu shine dankalin nasara, dankalin nasara da jan wake. e, dankali nasara da jan wake ana haɗa shi ne ana daka shi za muku bayani yadda ake dafawa a da yin dai dankalin nasara da wake ana bukatan dankalin nasara shine ake kira faransanci pomdite ana bukatan jan wake ana bukatan albasa ana bukatan barkono ana bukatan magi ana bukatan tumatur ana bukatan kayan kamshi kayan girki na kamshi kamar su ganyen kamshi haka su eh, eh, poivre blanc su conjument vert da mai ana bukatan mai wa'yansu dai suna yi da manja wa'yansu kuma suna yi da man gyada amma ni wanda za mu yi na manja ne domin da manja ya fi armashi bon yanzu ana bukatan busasshen kifi da janga busasshen kifi za a iya samu bunga da za a haɗa waken da shi bunga da janga akwai ganyen tendelore ana bukatan shi shema yanzu wajen haɗi a ɓare dankalin nasara a ɓare shi da kyau a ɓare a wanke shi da kyau a wanke da kyau a sa tukunya a sa ɗan gishiri a zuba ruwa a bar shi a wuta ya nuna wake ma kazalika kan aka ɗauki wake a wanke da kyau a jika shi in wake ya jika da kyau yanzu shi a tsiyaye ruwan a saka sabon ruwa a ɗora wuta a sa ɗan gishiri da ɗan kanwa a ciki a bari waken ya tafasa ya tafasa ya nuna da kyau shi a tsame wake a kuma wankewa yanzu wake waken da aka tsame aka kuma wanke shi a bar shi a fasuwa ga dankali ma shi ma ya nuna a bar shi a cikin tukunya yanzu shi a ɗauki su kwanjuma a ɗauki su albasa da tumatu da su barkono kayan haɗi da na yi lissafi a haɗa shi a niƙa a niƙa shi a amma a bar albasa kwaya ɗaya da barkono ko kwaya ɗaya da za a jefa a cikin wake a niƙa yanzu a niƙa shi gaba ɗaya kwanjuman nan a niƙa shi gaba ɗaya yanzu sha zuwa a ɗauki mai manja a sa wuta ya soma ɗan zafi ka a bar manja ya yi fari in zai ɗauko kaman farsha yanyanka albasa ɗayan da aka bari a watsa a ciki ce ya a watsa ciki yanzu shi a ɗauki konjuma a saka in konjuma ya soyu da mai in konjuma ya soyu da mai a ɗauki janga wanke shi da kyau a sa ga busheshen kifi bungan da aka ga aka gyaggyara shi a wanke shi a saka a juya juya yanzu shi a zuba waken a ciki in an gama zuba wake aka soya wake da kyau yanzu shi a ɗauki turmi tumin da ake daka su tuwo ake daka su sakwara a ciki yanzu sha ɗauki tumi pom nan shi a saka shi da zafin shi a saka cikin turmi yanzu waken nan shi a ɗauka a juye ba za a juye duka ba a juye a ciki a hausu nan ana dakawa ana daka waken da ya soyu da konjuma a ciki ba a son ruwa a jikin shi ya soyu da ya nuna da konjuma ya shiga cikin shi yanzu sha hau dauka a haɗa shi da dankalin nasaran a daka sha daka sha hautsuna sha daka shi shine yake zama pompile da ake kira a faransance pomfil in an daka shi da kyau ya hautsu ya da duka da waken yanzu ana ana yanka shi kamar dai wato ana kwashe tuwo ne a cikin tukunya ana yankawa ana sa tasa ana yankawa ana saka tasa ana cin shi haka ake cin shi sauran waken da ya saura kuma za a yi wani abu da shi ko kuma a yi shayin karyawa na safiya da shi ko kuma a dafa ko shinkafa in wannan bai isa ba a dafa eh, farin shinkafa a zuba ma yara su ci da shi to a huta lafiya barkanmu da ɗanɗano. a sha tuwo. a da tawagarta. To masu sauraro a nan za mu ja labulan shirin a yau a madadin mai ta sadu da waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai fiona wa mai mandudu ta daidaita mana sauti aisha mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin washington dc